من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفاتا من صلى لافيا كما مروكي الله الله يسامو تكاد إيماني رأيوان مفركيني ne kuma daga ramadan zuwa yanzu akwai wanda allah ya karbo rayansu kuma yan wanku ne wanda ake tare da su a nan kullum nasiyan da nake muku a dukkanmu shine karatun ya kamata ana yi ana kwatantawa shine zai fi mana riba shi zai fi mana alheri don abin da muka karanta mu yi kokarin mu gan cewa muna aiki da shi domin in ba aiki da shi ba zai zama mana sharri a ranar tashin kiyama kuma ba karan rabo ba na Allah ba mutum kullum ina zuwa ina jin abin da manzan Allah yake cewa kuma ina zuwa tafsiri ina jin me Allah yake cewa zai sa ifinci dalilin da ya sa Allah ya harce shi to amma ba karam tabewa ba ce mutum mai da wajen kartu wajen hutu da wajen dauki lokaci ma'ana ya rasa abun yi ne ya zo wajen karatun dama ya zo zama ne in gama sallar ishe tafiya gidansa ina ga yaje gidansa zama ba zai doki ba wuta sauri za su cije shi kuma yadda wai suke zuwa ka su kamar suke ji na wutan gidansa ba wuta zai hada wayansa nan da allah gidansa ma ba waya abinda ya kawo shi kenan an kunna wata ijo domin samu abin da zai surutu amma ba karfin da ya zo da shi ba wannan in ka yi wannan kai asara domin na fata azumin mu Allah ya karba kuma ayyukan da aka yi a cikin Allah ya karba Allah ya ji tosai mu kuma kasan mu ya zama dole kowaye ya addu'a addu'an kuma ba lalle ne shi je maka ko kana cikin jama'a ba in allah ya sa ka tashi da dare ka addu'a bikin nan rayuwar da muke ciki ba karamta shi hankali ba ne kun san abin da ya faru a nan ramadan abin da ya faru a kano abin da kuka ji mai dubure ba yana nisa da mu ba ne komai abin da yake fara mai dubure zai iya faruwa nan kuma kar ku ji halin da 'yan wanku suke cika mai dubure kar ku ji domin ba dadin ji ba dadin gani ah, wanda ya mai da hankalinsa ya yi tunani mai kyau zai ta addu'a igan 'yan wansa da suke cikin wannan bala'i igan cewa yana masa addu'a yau ake fara labarai a bbc suna nuna cewa kamar gari goma ne wanda aka kama malakul hal mu ba ma ce komai allah ya ji kama jafar da abin da zan fara mun fara kuma mutuwa mutum ya mutu ba abin da zai rige masa inda mutum ya fada abin da yake akwai na gaskiya ya mutu ba laifi ba ne da cincina ana jin shawarwarin da abubuwan ba su kai haka ba muna fata Allah ya ta kuma a yi yan wanmu addu'a ko ma suwaye ne suke gina wannan abun suke shuka shi Allah da ya ce sama da kasa ya sai kuma Allah baya gagar kowa a ta arna sun ba da shaida abubuwan da suke faruwa a kasa arne arne kaji yake fada abin da ake a kasan amma ka yi mamaki suwaye muke tare da su ka ce bam da da cijawa bam da shugabannin da za a hadu a warware wannan abu amma muna kuka wurin Allah shi fada da wannan abu zai zai shafi kowane irin musulmi wanda yake rige mu ina jini za a zo na kamanci a jinin ma kamar yanzu duk ko ina ka ji za a yi zance musulunci shi a yi kokar a gama da shi kuma duk wanda ya laifi a kansa zai kare amma addinin kuma ba za a iya dainawa ba Allah fata Allah ya sa mu gama lafiya mu Allah Allah ya sa mu cika da imani wanda Allah ya yarda da su a cikin wannan watan shi Allah yana da ka'ida ya riga ya yarda da kai baya fasawa dan aljanna ne ko me kake yi aljanna zaka shiga domin akwai sahabi da ya laifi da wannan laifin ya cancanci a masa kisa ya cancanci mai bari a cikin ajiyar musulunci shi shine tona ashirin manzon Allah rubuta wasika amma a arna cewa manzon Allah yana so ya zo yake su amma wani aiki alherin da ya yi kwaya da rayuwansa shan ya yafe masa aiki kwaya da ya yi shine ya je yakin da ake kira yau malfuka shan ya ce a kyale shi duk abin da ya yi Allah ya gafarta masa to waɗannan ayyukan mu ba san su ba gan cewa muna yi lalan kuma zan samu dace shi sa ayyuka alheri ana yi na lokacin da kake karfi kagan sahabin kure yayi a bayyane Allah na ma ya faɗa cewa ga kurin da aka yi amma akwai alherin da ya taɓa ya rayuwansa shi Allah ya yafe masa Allah ya yarda da shi dan aljanna ne shi sa wannan laifin ya zama rubutu kan ruwa ne shi ne umar ya ce a kashe shi ya ce a kyale shi wa ya gaya maka ba dan aljanna ba Allah ya yafe masa saura haka mu yi kokarin mu shuka alheri zai zama ma alheri nan dina ne lahira allah ubangi samu gama lafiya kafin je hutu mun ba mun fara babin babi filholi wannan zan sake babin farko ne saboda nan gaggawa muka yi saboda hadisin da suka zo suna bukatan a kara yi bayana ingancinsu kuma da hukunce da yake ciki suna ka karanta ji farko wannan shi kawai zamu saya saboda yi muna so mun bin shi daki daki insha Allah bismillah قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الخزع حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن قوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايما امراه فعلت زوجها طلاقا بغير ما بعث فحرام عليها رائحه الجنه. Ike cewa babu fi khulqi shi hazafa mubtada bi ma'ana hadha fi babi wali'i malikiya sun kawo manansa guda uku akwai wali'i na fatan gane akwai sulh akwai alfida duk sunan duka wali'i ne na fata kuna gane karatu ana cewa rubuta don zan tambaye ana kira wali'i ana kira asul ana kira fida duk wannan sunan hul'i ne me ma'anar su shi hul'i lafazin lugarafiya shi ne ciro abin da yake jikinka kamar ka ciro kayanka ka aji to yayin da mace take hul'i a mijinta ma'ana tana cire wannan nauyin auren da yake kanta shi ake khala daga ce khala'atun sauri na ciro kayan da yake tare ana kira asur shi kalmar ta kori a shar'ance shi ne ita mace ta fansa da kanta duka dukiyar da mijin ya bata a mazaban malikiya shi ake kira kori a sulh shi ma kori ne mace ta gaji da mijinta shi a kira waliyanta a tattauna shi miji ce na yarda zan sake ta amma ta bani wani abu in je yi aure ba tare da ta bani komai abin na bayar lokacin da aka daura aure ba da miji ya kashe kamar dubu ɗari sha yi sulhu a bada dubu a shi ma sunansa menene ne amma a hade da sulhu shi ma shi ma na kyan shi kuma shi a samu wani abu a taru wajen waliya wajen mijin da waliya wajen amaryan a zo a sasanta shi a bada wani abu to shi mai na da hukuncin hulki dukkansu suna da hukuncin zamu zo kai ku faɗa kowane janibi da hukuncinsa guda nawa kenan muna da kulki muna da sulhu muna da abin da ake kira alfida ida kuma ita ce ta fansa da kanta baki daya shine ta bayar fiye da abin da miji ya bata a tallafa mata ta bayar fiye da da miji ya bata Kuma miji ya taba ya aure ta ya bada kuma miliyan daya ne to a ce ta bada miliyan in ba haka ba ba za a yi ba suna gane karatun to dukkansu waɗannan muna cikin gida ne malikiya a gidan malikiya muke waɗannan suna yi amma wasu mazhaba suna gani duk sunan tsaye amma mu malikiya muna da kaunin kulki muna da sulhu muna da alfida komai kuma da manansa to zan zo a bayyana shi sulhu ya ake yin sa shi fida yaushe ake fida mace ta ba da kuɗi fiye da abin da mijin ya ba ta kuɗi kuma shi ne ta ba da daidai abin da ya bayar mijin ibada ita da fansa da kanta daidai abin da mijin ya bayar Karatu an fahimci abin kuwa mara baba an fahimci karatu? abu nawa ke na muke da shi al-kuɗi al-fida al-suluki to shi kwaɗi wanda a bayar ita mace ta bayar abin da mijin ya bayar wannan ikan kunshi abu biyu ita da ta gaji da mijin ko miji ya da keta ya kai ƙiryata to ita tana bin ba za a zama aka ce ta je ta yi to mil ya da kima kansa ya ji mata ciwo bawa da fansa da kanta ruf da akwai magana ka zan zo kanta sulhu shine akwai daraja ne biyu kullum a cikin hijima ake an kasa gane wanda yake jawo fitina yau miji zo ya kawo kara mace ta zo ta kai kara bala'i ake yi kowa ina da harshe an kira mijin an ce da gaskiya ta kira matar shi kace ta matar da gaskiya an ka ta da da kowa ya ci dan shi a zauna zaman ba zai yi ba shi a daidaita a yi sulhu shi a ba da matan ta ba da wani abu don shi mijin shi na ije dan hukuta ta tsaro da ba ta shi kana shi wannan ina cikin hulɗa wajen zan zo kan wannan kuma ku gane wannan karatun ba mun shiga cikin rigidin ba za ku gane ba kuna gane karatun alfida ne ita mace asilan ba ta yi biyar da miji ba alal kal miji zai zo daga aiki shi zai yi tana kwance kuma in ai magana zage shi da zage shi duk abin da ake yi ita ba ruwanta tana gan cewa in an mata magana ta ce ba kaddara ba yaushe zan aure wannan miji ya ci azaba ya sha azaba ki shi ake ce da an taje ko in shi ta ba da minki abin da miji ya baya to amma duka abin da kuma ba da yake na gida za mu zo mu ga ba imam ahmad da sauran ga malamai shin waɗannan kaulin baki ɗaya

watan ta ba da wani abu na daga cikin abinda aka ba ta na aure ba duka a alfiyawa kuma shi ne ka bayar da sama da abin da aka bayar na auren me yasa za ta bayar abin da fiye da abin da ta bayar saboda mijin tana cikin tana da an gudu mun cewa zaka ta tafiya kaɗan kaɗan da Allah ba na so ku zo kuna ta gindin ni kafin sosai kuma wanda wasu littafi Allah ya ba su kuɗi su saya na ga kullum kuna da awan talauci manzana kuma ce wala ya zaru kawo ya ta'akharuna ta yi wa kana hula kullum balle kullum balle ki to zai ka waye gari ba ku rinka cewa alhamdulillah ku rinka cewa alhamdulillah ku mu tafi shi ku rinka karantawa yanzu tana kamar Najeriya mai talauci zaman lafiya ma babu talauci ya zama jiki zaman lafiya babu kwanci hankali babu da bala'in talauci da rashin nutsuwa makardin gida sauran su cije ka ba ba wuta kuma ka ci Allah Allah abu ya ma yawa ya za ka yi ka huta ka bi Allah ka yi karatu ka yi salata annabi da mutu ka shiga a aljanna ina abin da saura amma kana da kuɗi ma kana cikin tashi hankali kullum kofar ka kulle Allah ya samu dace shi bin shi Hamad Hamad Hamad bin Zaid ba Hamad bin Salma ba shi Hamad bin Zaid babban malami ne wanda ake ji da shi ina daga cikin mazaje na Buhari shine Hamad bin Zaid an ayu أنا أبي كلابة أنا أبي أسماء وقال لا أسماء أبي أسماء زمزو كان أنا صربان وبان صحابي زمزو اللي بيتم سابا أكان سنة جاء في من قالوا أنا بيع كيف كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أيوة إما سألت زوجها صلاة في غير ما بعد aljanna aka wannan ruwaya ya zo wannan ruwaya ya zo marfu'in ya zo marfu zan zo karanta shi shi sa ruwaya ya zo tirmidhi ya ce an na fi sallallahu alaihi wasallam ruwayar saban anan wanda imam abu daure ishara cewa na jisun tirmidhi ya ruwaito shi kuma ya ruwaito shi a cikin sunan na tashi bai ruwaito su ba to da na koma tirmidhi tirmidhi ya nuna ishara kuma wannan hadisin ba ifi ne shi ya kawo shi figar mai gol gorin wuya an ruwaito shi a waje manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya ko kuma marfu'i kamar wannan shi ya ko kuma mawqufi da kuma hanya na ba ifi to amma mashhur a wajen imam tirmidhi wanda ya ruwaito shi wanda ya rafa shi a lafzar ba shi ne ke cewa mata masu neman kwalki munafikai ne wancan wayan zamba ne ya ruwaito shi da wannan sanadin a tirmidhi aka yi ruwaito shi shi za tirmidhi da ya ce Hassan gari wadda gina kenan wancan hanyar ba da wannan ba amma can wannan hadisin da aka kawo shi nan ya ce mace mace ya bambanta da wannan ita sun macen da ta nemi ta nemi kulki ba tare da izinin ba tare da wani abu da ya mata ba munafika ce to menene munafici za mu zo mu yi bayani da wannan sanadi ba daya a matsayin da wani zuwa farko abin da ake nufi mace da tana zuwa da mijinta ke ta zo tana neman kulki an ci an kira ta munafika ma'ana ita tana nuna zahiri tana son miji amma kuma a cikin jikinta tana kin miji to za mu zo mu karanta shi matin ya inganta da kuma da sanadi to amma wajen imam tirmidhi ruwa ya tarbana ya ce akwai marfu'i kuma ta karanta ce ruya da siba da mai wannan haka ya fara masha ɗauki alkalami kafin sati ne zan duba sauran mu nan manyan malamai kuma a gani don imam tuni imam ah, ah, ah, abin nan na jina albani ya taƙaita sanadin sosai ya ce ya ce hadisin isnadinsa sahihi ne a sasharci muslim ya ce ibn jaru da ya inganta shi ibn jaru da ya an buga littafin shi ya ce وقال ترمذي حديث حسن kaga nan kara ta baji hassan gari ya ce a can fuka a ce ka ya ce wasa ya ce wa ibn hibban ibn hibban a cikin da yin da bai ruwaito shi ba ya ruwaito wata hanya ce a cikin zawai amma sahihi da aka buga shi cikin sha to amma cikin zawa'idin wani jama'a a can ya rawaito shi ma ba da nan da nan kuma ibn ma shi ya rawaito a jisun shi kuma su mangano a kai sau saura ka zan zo da ɗakin waɗanda sun kace suka zo amma da yi da shi albaniya take ce a cikin irwa ta ba ta sun gane wani sun ya ce yi ke wani a jisun ya ce manzana ce ayyuma in ba a imra'atin aihu na kira ne da aka idafa akan na kira ya shafi kowane immaci aihu aihu ma immaci kowane immaci a duniya ya yi daidai ne aihu ma ihabi izadu biga bakan tahura na da kowane immaci ne ta neman saki ta neman saki a wajen mijinta fi ma ba sa abin da in an bi ba wani dalili ba wani sababi ba za a iya kafa hujja ba kawai ta sha iska ne ta jin mazaje a cici sun fi mijinta kyau don haka ba ana zaman lafiya kuma mai yarda miji na son ta fi ma ba tare da komai ba ba haram alaiha in ta nemo da ya kasance haram a gare ta ra'ihatul janna tashi aljanna ma ba za ta samu ba wanda macinin malamai sai yi kokari su ja su ganya za a fasa wannan macinin tun da ya nemi saki ba kuma ana so wannan hadisin ya tabbata narko ne wa'idi ne amma a ce ita ba ta ji ra'iha janna ba shi malamai suka yi sabani shi ma nan in ta da hukuncin Allah tunda auren suna ne shi ta ta da akidan da sab ta yi sallah ta yi azumi ta yi hajji ta yi komai amma ba ta son aure ne ta yi rufe shin waɗannan ibadan baki ɗaya zai hana ta shiga aljannan tun da ne matsayi ta ci a sake ta ku wannan mu zo kansa kawai ni mu ɗaya a sake ta ba ta ta da aure ne ba ta son aure ne amma ba sababi ta bar aure nan to a ce wannan mujarrabi yin wannan ba ya tafi kanshi a janna ba to wai kuma sun ce kanshi a janna ba an ce ba ta shiga a janna za ta shiga a janna amma ba za ta ji kan ta ba a yau nan zan zai ba shi sa a janna lahu ba ya sha'una e eh, a janna kana zaune a janna zaka iya cewa Allah na son ganyen da muke taro Usman bin a nuna mu yadda da muke duniya ina son sake gan irin wannan lahun ma ya una duk abin da kake so baya gagar Allah sai ya nuna masa gafuna da ma ya una kuna da duk abin da kake so duk abin da kake bura a cikin aljanna kana ganin yadda za a duniya kana ci bala'i talauci ka ce Allah dan dana duniya kan ganin ne an sake ne kawo koma da kuma ya shafu duk abin da ranka yake so da kana kuri a nan mace ka ga wata kayi zance an hana ka ta mutu ba ta yi aure ba ba ta da miji da kuma ya shafu Allah ne ko mun ita duk waɗannan da kuma ya shafu amma shi kun aiki ba baki ya wuce shi ba ba abin kirki ba shi ba kudin isla da nan na mu da zai ba to dan haka duk da cewa wani da ya jira ba wanda ya shi ba wannan da zai ba kuma mace aka ce to shi ke nan amma ɗaya da jinsa ya zo irin wannan a bashi yadda yake don mazala ya ce duk mutum da ya kai shekari amana ba zai yi kan shi a janna ba na ba ta wani ya tabbata ba ba mutum ne ya dauki kansa kare kawai ina gai arne arne amana arne amana me amana kuna zama ta da ya ba ya yi ga ba ya mata shi kawai ka ce kafin da suka kama ka ce ka roki kansa da kana ta kashe kafirai to manzo Allah ya ce duk wanda ya kashe kafir amana bai ce yi ra'i a janna ba to kaga nan wurin za a iya cewa gaskiya ba zai shiga janna ba don kisan kai ina da haɗari to amma ita mace ta nema to suka ce to shi kenan shi ke ma zan ta zama da miji ya shi ina kaunanta ina kaunanta kuma ana zaman lafiya bakan ta mace ta ma mishi bai haɗe wanda ta ma mishi ne da Allah zai sababa musu wanda ya kasance shi ita ma a dan hukunta shi a hana ta shiga aljanna farko ba ta kai shi aljanna ba iya wani lokaci daga baya a shigo da ita shi ake kira ba za ta fi kan shi aljanna farko ba yaya wannan tawili ne za a yi da ko farko an yi rayar wannan aljanna ba ma da su zama aljanna ba za a kushe ta a cikin wuta kadan kafin ta zo ta yi a shigo da ta aljanna to wannan wasu malamai suke wanda zai shigo tunda wannan akwai irinsa wanda zai samu hikima don man za ne ce mutum da ya ina da mata guda biyu she meri zuwa daya a cikinsu. ba su ta yi ba a irin mutanen mu yanzu masu zama abuja da kaduna ce zo nan matan tana can wata tana can ana kwana biyar kwana shida ce zo nan ranar lahadi kawai ya zo eh, a kuna da lafiya eh, idan da daura wurin ta ya tafi ba na ko shi gwamnati ne kuma ba za a taba ba bayan tana tana fama da yaya kuma abin da ke dama ya aji can baya adalci to aka ce wannan zai tashi kiyama a karkace kuma a kan karkace za sa shi ne wuta to ka ga mijin yana da nasa in bai adalci ba haka ne yayin da ita mace ta nemi saki ba tare da wani dalili ba ita ma ba ta yi adalci ba shi sa aka ce ba za ta ji kan shi a janna wani ma ya yi ne na ga nan nan ba ma kuma zai nan ku ba kun gane na'am na muna so da mu gane na ba ta gane wani kuma sun ce mubalaga ce wanda yake nuna wannan yin wannan haram ne bai kamata ita mace da yi wannan abu ba na ba ta gane wannan karatu ashe a ashe neman mace ta nemi sik ba kan haɗin ba ita mace ta nemi sik ba kan haɗin ba haka ne namiji da suke da ba gai ba da shi ba tare da wani abu ba shi ma illa ne shi sai mun koyi da ce saki ina da shi muhazura ta kure ake saki ba bari saki haka ba shi abu ya faru shi dalili ya faru amma kuna zaune da matarka damin lafiya da 'ya'ya kawai ta kudin kasuwa ka zo ka ta duka da nasu ke tafiya a gida sanadi da 'ya'ya ta gama da rayuwanta ba ta da iyaye in ka kalli bala'i ne kai ina za ta tafi ina za ta tafi irin wannan azaba ce da kake mata kuma ka lalace rayuwar ka gama da rayuwar kaddara kun wanta ne tana da wannan shekaru ta haihu da ya'ya da yawa to kuma kawai ko kasuwa ko yawon kafu ya dame ka yanzu kawai ka sake ka rubuta takarda nasu ba ta san komi ya faru ba kuma ta da ta gama da rayuwanta ta shi kanka in kana kalli wannan ta yi na abin za ka wala ta da ka ka ce ta kake da hannu na da fuskance ina wanda yana cikin bala'i wanda manyan malamin sun ce saki yana da cikin abubuwan da shara'a musulunci baya shagala nan to karanta hadisi na biyu amma wannan hadisin ku biyu bashi zan kara tarihi sana biyu insha Allah karanta hadisin na nan na'am qala haddathana muqaddimim an malik an yahya bin sa'id an amrata bint عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة حبيبة بنت سهل عند بابه في غلس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه حبيبة بنت سهل فبكت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أطاعني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها wannan hadisi yana da girma kwarai kuwa takarijin zan dukansa sanar shi da tanadi babban almajin imam malik ba na ba sa kan sharitocin imam malik an yi haifar sayi an aurata bintu abdurrahman bin sa'ad bin ana أخبرت أن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها قالت إذا حبيبة بنت سهل الأنصاري ta kasance tana karkashin tarik mutai ibn shamma to kai kamar na kai muku tarik mutai ina da wani matsayi wurin allah don ku gane karatun na taba muku ishara farko ne dan aljanna ne ina da cikin wanda suna ban kasance ce dan aljanna ta su bushe manzari ne ba da wanda shaida kuma zai mutu a kan shahida ina da cikin yaki za ka shi shahidi ne ba janna aji zai shiga ba ina duniya aka ba shi bishara dan aljanna ne kuma ha kawai ba irin mutuwar kwanciya za a yi ba ina cikin shuhada zai ga aljanna kuma sa'atu bin ina daga cikin wanda ake nuna banana a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaha ne in dai jama'a sun zo wajen manzo Allah Allah sun zo sun fito da mazajen su masu fasaha to za su bukanci shi ke da harshe da zai mai masa martani ina da fasaha ina da bayani da zai kare addinin Allah na ba ta gane ta ta bokai shi ne lokacin da Allah ya sauka da mu la tarfamu aswatakum fawqa sautin nabi shi ya kulle kofa baya zuwa wajen manzo yana kuka a gida ina ta kukansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina tambayi sa ba irin ba ne ku shekar su hada ne wani cike na zo ina fama da mura shi waya zai ba a sun lawa ana lafiya yau zuwa fara karatu wani ma na ga ba na ji da ke kalla yau zuwa fara karatu sannan ma a hada a yi karatu ai ma dan hada ne a dan so sayan a ce akwai lafiya ko ba lafiya ina fama da mura ce sannu ma na zai kara sauki amma karatu babu aiki da shi a ce wata mutum saboda ka kai dai karatu zai akwai ne mura ba da karatu zuwa ko dai karfa ko dai so ma ana zo a a wuce annan ba a yi mutunta ba a gaisuwa ba mutunci to manzo ana sallallahu alaihi wasallam shi ta bai da ya bai cika ya ce ta ta tafi kai shi na gida gida shi manzo ana ce a ji a tambayi ne ke sa. da aka ji aka tambayi ce ni na mutu na lalace na gama ya daga ce Allah ya ce la tanfau aswajukum fawqa sawti na nabi a jini aiki ne da ya mushe don ina da murya dole na zama ya zance a goma zanga murya murya da ba ya zai to ba ta la da kina gama ya ta za ka ga mun zanga mun zanga ti ba a za ka mun zanga Allah to ina da wannan matsayi ba amma kun duba yadda suka gama da matansa don da yau karka ka dogar da kudi ka ko kyau ka ko ilimin ka ko ba sarake tsohon shugaban kasa ne mata gaba shi na gaban ta ba ita abin da take so daban ita mace ba abin da ya dame ta in kayi mata kayi mata da ko baka da sisi za ta amma Allah ya sa kana da hawa sama guda goma kuma motoci duniyan kai ne kai shugaban ita ce ba ta son ka tafiya ke yi Ana nan ba za ta so ka ba da ɗan ne wanda ya ta ankura tana neman wani abu duniya ta lallashe ka a gama lafiya amma ita ba ta su ba sun fashe da ana ba sa ku ji ya aka kare ta ce wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ma la subh man da yaftadi bi sallah wajen fa wajada bata. bin sa'ad inda idan ya same ta ta tashi lokaci ana dubu ne bai fara wayo ba gari bai fara sha ba ta zo kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam man hadi wa tiki wan bil abu ne da gari wa tiki wani na fata na ne ta ana hadibatu bin sa'ad ni habiba ne binti sami bai ce matan tarik ba kawai ni wane ne da yar wane a ce ma za a ce mashi a rubu ne da ne ne ne ke ke a cikin wani rubu ne ne ke ke ku rika daukar halin manzo Allah ne ba za su sai asuba mace ta zo kofar mutum shugaban ta kai kullum a cikin aiki kuma manzo Allah furada mu ne shi ka fara zagi wace irin mawukaciya ne asba ba tsari bira ba tsari ya ya ya ya ya ya ya kara mana hukumi kuna gane wannan shi ta ce masha kala shi ta ce la ana wala ta tubu kai shi ne farko ɗumuwa ne don manzo ne gane bala ina da yawa la ana la ni wala miji na sabi babu shi shi ne farkon ne don a san me aka zo da shi babu ni babu shi kaga wanda da maza da ya kare sakon wanda shi ne jumla na ana wala sabi mu kai shi saboda kin yi yawa babu ni daga yau babu sabi mu kai shi mu wannan ashe da an suke a waje an ce mace mata saki miji da mun shiga uku da yanzu duk mun goraye ne ita ya an ga wannan da tana da annun suke tana da suke annunta tana da zo manzo Allah ba saki duru da ta ba mijin kafin ma amma na Allah da sa mu muke da ikon sai to kaga ta bala'i la ana wala ta a gaban shugaban talika ke faɗa wannan jumla shi ne unwanin jumla lani walashi walashi babu ma'ana akura na ba ta ke ba da manzala ba shawara ba ne ba ma za ta zo shawara ne ba ta sani wahayi zai ce ba amma da ta fara wannan la'an wala ta bi kai mai rayu ke cewa ne zauji ha in ba ka san za bi kai shi ba shi ne mijinta kama za ka gane wannan shi ke cewa faɗan ma ja a sadi kai ya ka waye ne shi manzo Allah shi ya saurari guda biyu ke kuma ya muri sadi za a waye da safe za a zuwa wannan hadisi ya zo hanyoyi daban da cikin buhari insha Allah za su mai zuwa in ce malam ya zai karba ya fito da don hadisin sun zo daban daban daban daban za mu karanta hanyoyi daban don tattara lafazin don ku fahimce ma nan manyan malamai sun ji a cikin kwaya da ya dogara da shi to za ka yi asara da yawa sai ka har hado hanyoyi suka fito da bayanin to nan da yake nan zan doko na buhari mu doko na sunan doko na masani ne mu zo sai karanta sanadi mun gama sha fito hukunci a cikin in Allah ya raya shi yake cewa falamma ja'a sadiq bin qais da nan bai fada ba manzalin ne ya ce da ita lalashin ka yi ko wanda mutum ya kira mishi tare to wata waya zai zai fayyace maku a nan ku jala a nan wurin amma kawai nan ya take ta maka cewa falamma ja a sa'ad ibn qais qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam hadihi abibatu bint sa'd wannan ne hadiba matarsa fa zakarat ma sha'anha shi fa zakarat shi manzo Allah ya sake cewa ta ta abin da fara faɗa ki ta ko duk abin da ke damunta shine fa zakara ma sha Allah ta ambata faɗa abin da yake damunta abin da Allah ya za ka fa ma bi ne ta usani sulaimu ba iya kuma ita habibata zarfat fa ka ba fa zakara ta manzo za ya sake sa ita ba ta maimaita maganar kai tana ke ina wata ruwaya da zan zo wai sun ce kai su da keta ya karya mata hannu to shi ta don fito da dalili karara tun da hadisin a samu daidai da a hadisin ba an ce an da keta wani ce mijin ba da kyau mummuna ne ala kula hashim hada sana za a fito da hadisin na rasu tana gane ka anan ba za ka rasu masha Allah masha Allah wannan jumlan shine maqul masha kenan sai abin da Allah ya so ta faɗa shi ta faɗa an karfar shi ta ambata wa qalat habiba bayan ta gama sharan ta bayyana komai kare manzo Allah bi manzo sallallahu alaihi wasallam bai dogar da manzo ta kono sai lokacin da miji ya zo shi manzo Allah ya ce ta mi ne ta ki faɗa shi ta kono duk abin da yake damunta to sai su sanadi shi za su ba mu dama abin da ta fada bai zo nan wannan hadisi ba saboda haka ya zama mana dole mu biyo sanadin daban-daban da buhari da sauransu za su koro mana abin da ya sa ta fada nan ba fada saboda ba to karfi na na azumure saboda ta sani kokarin ne cewa an karanta waɗannan sabari domin ya zama mana darasi saboda muna gane karatu wa da habibatu bayan ta gama ya rasulullah kullu ma a tsani inji kajin nan ta dan rage zafin amma kuma ta tana da komai ta ce da ana wada ta rubuta annan kuma shi ta ce duk abin da ya bani ina na tare da ni mun gano kenan annan ta dan sassauta kadan duk abin da shi ta da ya bani ina tare da ni me kake so manzo ya raba shi ita ba ta bukatar in ya kama ma mai masa kayansa sha mai masa to lokacin mulkoki ba ta yin shi a cikin addini wannan shine kwalikin farko cikin addinin musulunci na ba ta gane shi ta ba su sallallahu alaihi lissafi bin kai ko minha duki ta abin da ta ce ina ninta ba a haza ha shi ya karba ga anan bai fito da jiriri ne da wani ruwaya zai fada ko mai su amma nan ya za a dokuri kamar kuɗi ne ke na aka wa to shi sanadi zai zai ba haka ba ne gona ne amma ta sallama lokacin da ake zaune ta rika masa wajen rasa cikin ku gyala nan wai wannan hukunci ne lokacin ba ta yi idda a wajen mijinta ba ke ta koma ta zama wajen gidan gyala nan don hukunci na da yawa nan wani ta miƙa abu a nan wani sanin ba za mu aka yi ta ba kuma ta yi shi ta zama a wajen iya me yasa ba ta zama wajen mijinta ba tunda ba ta zama wajen mijinta kuma shari'a ya nuna cewa mace ta yi idda a wajen mijinta amma ita wajen fi aliha shi ta koma wajen gidansu ne ta yi shin ta koma ta idda ta yi ko ita itibra'i ne ma'anar zan fahimci cewa wajen da alina ya nuna cewa ta je wajen mijinta ya ta je wajen alinta kuma matan da aka sake ta an ji ta zama ta yi ita wajen gidan mijinta la Allah ya yi su ba da zalika amra zan cewa da karatu na nan cewa ita in an yi babu kome wayo nan kuna gane karatu ku gyara nan za ku ko kun ji nan nan wurin an gaba sittu shawara an gama komai me yasa ba ku gane karatu ne ne na ce kun gane karatu da aka kuma da aka sake ta za ta inda ne a gidan wannan kuma da aka ta bata yi idda gidan mijin da wani koma gidan iyayen ya ne istibrari bai ya kuma bi a ba ce ba Thank ah, ah, you. Ah. muna gane karatun muna cewa kursu da yake ba yake ba yake yau zan tambaya kuna gane wannan abin da ake nufi ta koma ta yi ta zama gidan shi na zai suke fara ta yi inda ta yi ne istibrai ta yi ne inda ta yi amma duk yadda aka yi ne ita mace da akwai kome an ta yi ne ta yi ne ta yi ita wajen da Allah ba shi sa aka ce ka koma ina ka koma wajen ko ki ku gala nan shin wannan karamin ya tabbata kuna ga karatun صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها فقال واصلح ذلك يا رسول الله قال نعم ويصلح ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذهما وفارقها ففعل kuna jin sannu kan tambayi sanadin duk zan kai kan da kai kuma da to kuma da wannan yake cewa da suna Muhammad ibn Ma'mar zan gudu da darajar ba na Abu Amir Abu Amir ba san shi ba Abdul Malik ibn Amr akhbarana Abu Amr sadusi kai ko ne yake cewa sadusi المدني المتيني عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن الحسن سنن بن عن امرك عن عائشه in ka zuba can can an ce amrata bintu abdurrahman ibn ibn ne ibn zurara annaha akhbaratu an habibata bint sa'd al-ansari annan kuma ba haka ake ko ba gane karatun ba a nan ana cewa an amrata ne shi ne aka fara nan amurata ne ne binta abdurrahman ita ta rawaito darakta wajen wa an aisha na na aisha ne ta koro mata bayanin a nan can kamar ita ne ta koro hadisin wajen amma wannan isi na biyu ya nuna cewa tsakanin ita amurka da binti sahal akwai tsakanin akwai da na'isha labarin ta ji wajen da na'isha shin labarin na biyu ta ji ko kwaya ɗaya ne zan zo ku gyara nan wurin shi za ya ke karfafa a kan wannan sanadi kuna gane karatun to na na'isha ne ta rawaito a nan amma can a ba haka aka ce ba cikin sanadi أن حمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرت أخبرته منين تاتي عن حبيبة بنت سعد الأنصاري دايركت تارويتو أما أنا أقول كانت دا إتا حبيبة أقول na أكشف aisha na ba kun gane amma duka su ne sahabai ne sahabi ya ce ba wani abu ita ce kanat inda sa'id bin shammas fasaraba rubta shi ne ne. fasaraba ha shi ya fi ta madukan fatasara ba shi ya yi ta kiriya an kiriya masa adda ha an kiriya mata wani a cikin shafin da an kiriya an kiriya mata to tun da an karya an dake ta an dake ta kuma dukan ma akwai kare a ciki to shi sa ya ce la ana wala sabitu kun kai ta cancanta ta faɗa wannan ko babu an da yake ta an kire an kai a yi ta fitar masa da komai wannan sanadin take magana na ba ta gane ba a tafi na bisa za mu ba da su wanda ya nuna cewa bayan sallah asuwa na anan ma'ana bayan keto alfajiri ne ko bayan an gama sallah asuba ne to wannan bai ci karo ba to alfajir wani ta hadisin da ya wuce can shi ne fasara maku cewa manzan ya same ta a kofa shin an gama sallah su ba ne ko farkon fitar ne na ba kun gane ba ma yi kamar biyu sauran zan za su fasara maku tunda sallah ba ba wai sallah bai bai ce salat ba ya ce ba da suwi kalmar suwi ana nufi bayan ƙetowa alfajir ana nufi bayan sallah to fashtattat ilai shi ta koro bayanin tattaci la'ana wala ta tuzukai ta koro a can wannan ba ha shi ne can ta ce mazakarat ma sha Allah an ta wanda ya nuna cewa abin da ta zo ta gaya manzala cewa ya tafi ya kaza ya kaza to wancan fasararra ma sha Allah shi ne a nan ake turo cewa ba ha kuna gane karatu wancan sanadin ba wannan bayani wanda yake a kuɗa shi kenan makara ne san fara an nabi sallallahu alaihi wasallam annan shi manzo ne ce a a kira kai a kira kai shi ba kala ko ba almani a doki wani shashi da dukkan yana nan ba a almani a wai su da shashi abin da ta ba ba duka na ba kun ku guda da nan wurin can kuma aka cika doki komai eh, mijin doki komai a can doki wannan kasuwa nan o farisa a karbu da ita guda da nan wurin sau da ruwa da zai zo cewa kwalle ka ha ina shi ta a da sanar o farisa a karbu da ita rabu da ita bai nuna cewa sai ki bane rabuwa shi nan rabuwa daban sai ki daban fakar shi mutum ya ce to ya sanu za ka yi rasu Allah tun da farko abu ne a cikin addinin musulunci ba ta sa ba shi ne ke tambayar manzo da haka yin wannan hakan zai tabbatar rabuwar sosai tun da ba su ba cin wannan abu ku gyara a nan shi sai ta iya mai na cewa ya sanu za an yi haka ya isa haka shi ke nan arabu ke nan kuna yan karatun tun da sabon abu ne manzo da ke cewa tun da ana wura ana zaune shi ana sa raba shi ne farkon su farkon walƙi shi ne ya ce wa yasu mu zaki ka yafi sura shi muni haka rabon ya tabbata shi ke nan ƙara na yana nan dukkan zai dukka shi manzo ya ce eh قال a أصدقتها حديث كيني ko nan da juna ba wa ma biyar suka suna nan fakara da bisa Allah sallam ko ma ɗauke duk gonan ba fara da ba shi karatu ita ba ba a shi aikata haka kuna da karatu wannan karatu ku saya za zo da sanadin daban-daban Allah yarda ku karanta domin sanadin farko da fito da malumat kuma na rabi to za zo na Buhari da sauran sanadin don a fito da hukunce-hukunce a cikin Allah ya raya mu والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته